بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى, وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya bamu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau za mu tashi a hadisi na bakwai in Allah ya so ya yadda karatunmu na baya mun karanta hadisi na shida wanda ya mana bayani akan halal da haram da kuma shubuha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisin cewa ya halal a bayyana take haram ma a bayyana take shubha kuma shine abinda ba a gano a wani bangaren yake ba ko da rashin fahimta ko saboda rashin ilimi to irin wannan idan ta faru hadisi ya nuna cewa mutum ya kiyaye saboda in ka kiyaye shubuha ka kiyaye addininka ka kiyaye mutuncinka in ko ka je ka afka cikin shubuha to shi kenan a za ka afka cikin haram shi yasa har bayani ya tafi har ta inda aka samu manyan malamai magabata suka yi magana akan abin da ake kira saddun lizzari zara'i abu ba haram ba ne amma an bi shi zai iya kai ka zuwa ga haram to sai a kiyaye shi saboda kar a afka cikin haram ɗin to yau hadisin mu na bakwai yana cewa an abi ruƙayyata tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala الدين النصيحة قلنا لمن wa لله ولكتابه wali a'immatil muslimina wa ammatihim wannan shine hadisi na bakwai kamar yadda karatunsa ya gabata cewa an abi ruqayyata tamim ibn ausin ad radiyallahu anhu annan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an-nasihatu ulna liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآماتهم رواه مسلم wannan hadisin imam muslim shine ya fitar da hadisin a cikin littafinsa ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa to ma'ana wannan hadisi dai yana cewa an abi ruqayyata an karbo hadisi daga baban ruqayya shine tamim bin ausin addari tamim dan aus addari yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiya lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce addinu addini an nasihatu nasiha wato ma'ana addini ba komai bane sai dai nasiha kulna sabai sai suka ce sai muka ce liman suka tambayi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to an ce nasiha to nasiha gawa ne sai annabi ya ce musu lillahi nasiha ga Allah wali kitabihi nasiha ga littafin Allah wali rasulihi nasiha ga manzan Allah wali a'immatil muslimina nasiha ga shugabannin musulmi wa ammatihim da sauran jama'an musulmi baki daya waɗanda suke ba shugabannin ba to anan ma'anan wannan hadisi kenan annabi ya ce addini ba komai bane sai nasiha to sahabbai ba su fahimci wannan ba sai suka tambaye shi to an ce nasiha ne addini to gawa wa za a yi wa nasiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi abubuwa guda hudu Yace nasiha ne ga Allah nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga manzan Allah nasiha ne ga shugabannin musulmi nasiha ne kuma ga al'umman musulmi baki daya to haƙiƙa ne wannan hadisi yana tabbatar mana da abinda aka ta faɗa tun tashin farko ƙur'ani jawami'ul kalim hadisi ma jawami'ul kalim alfazun kalila wal ma'ani za zaka ga menene lafuzan ciki ‘yan kaɗan amma ma'anan fa eh, suna yana da yawa usaimin yana cewa wannan hadisin in an ce wai sharhinsa za a yi to mujalladat za a yi haka yace. Yace za a iya yin mujalladai ba mujalladi ɗaya ba mujalladai don sharhin wannan hadisin don haka sharhin wannan hadisin za ka yi gwargwadon abinda Allah ya kaddara maka za ka iya yi ne amma ba za ka gama ba an jima wani ya zo zai sharhin da kuma ya wuce naka saboda me wannan hadisin ya tattaro addini baki ɗaya ce addinu an nasihatu addini ba komai ba ne sai nasiha don haka duk abin da ka sani wanda za a kira shi addini to nasiha ne kuma ba wani abu a rayuwar ɗan adam da ba addini ba babu zamanka addini tafiyanka addini baccinka addini kasuwancinka addini shiga bayan gidanka addini sallah addini azumi komai addini sa riganka addini ne sa takalmi da cirewa duk sunan shi addini don haka nasiha ne to kaga waɗannan abubuwan an ce za a yi sharhi yaushe za a gama sharhin su ka ba za a gama sharhin ba ke shi yasa shi malam usaimi ne yake cewa wannan hadisin in an ce za mu shi sharhi to sai dai a yi mujalladai to da farko muka koma kan hadisin saboda ƙoƙarin fito da wasu abubuwa da suke kunshe a ciki da farko dai shi abi ruƙayya ko abu ruqayya tamim bin aus dari abu ruqayya dai alkunyarsa ne yarsa ce da ake ce mata ruqayya wacce bai haifi wata ba bayan ita ya ɗaya haifa a rayuwarsa sunanta ruqayya shine kuma ake mishi alkunya da ita alkunya kuma ana iya yi da ɗa namiji ana iya yi da ya mace ba lallai ma sai mutum ba dabba ma za a iya yi maka alkunya da ita ko ma abin da yake ma ba dabba ba ba mutum ba abin da yake ba mai rai ba za a iya maka alkunya da shi kuma ja'izi ne a musulunci abu abdullahi ko abu fatima abu hafs sai na umar kenan kaga shi da ma dabba aka mishi alkunya baban zaki abu huraira kaga babarwa yar kyanwa ya halatta annabi ma ya kira su da sunan wasu ma annabi ne ya sa musu sunan ya ce abu tura baban ƙasa sai na ali kenan ko kaga kaga da aka shi alkunya ba lalle sai da namiji ko mace ko mutum ko dabba a ko sandararren abu ne ma a musulunci ja'izi ne ya halatta a ce baban wani aimar alkunya da wannan abu to shi tamim Ibn aus dari shi sunan shi kenan tamim sunan mahaifinsa aus addari din nan malamai suka ce kakansa ne ake jingina shi zuwa gare shi alkunyansa kuma shine wato abu ruqayya shi wannan tamim bin aus dari din nan sahabi ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a zamaninsa ana ce mishi rahibu asarihi shine rahibin zamaninsa saboda bauta saboda dagewa cikin bauta wa abidu ahli falastin in ana maganan masu tsayuwa kan bauta a Palestine to Tamim bin Aus Dari yana sahun farko aka ce ya kasance kullun cikin dare me yawan yin tahajjudi ne kullun sai ya tashi cikin dare yayi tahajjudi abin da ake kira tahajjudi shine ka dan yi bacci ka tashi kai sallah cikin dare shine tahajjudi ke ya zamana ka dan taba bacci ko kuma ka yi sallan cikin dare daga baya kuma ka kwanta ka ɗan yi bacci to shi mutum ne mai yawan yin tahajjudi cikin dare rannan sai Allah ya jarabce shi da ya kwanta bacci har gari ya waye alfijir ya keto bai samu ya yi tahajjudin ba to saboda wannan tahajjudin kwana ɗaya bai yi ba sai da ya shekara ɗaya baya bacci sai dai ta sallan daga farkon dare har gari ya waye har sai asuba ta yi ya ce hukubatan laha Ya yi ran hukuba ne saboda me sakacin da ta yi na wannan dare ɗayan da ba ta yi ta Hajji ba kaji maza fa ke ko ba haka kai kuma a shekara in an ganka a Tajiri sai sai ramadana amma an zo surutu kana nema ma ka wuce wancan duk kana nema ma ka ce kai ka wuce shi ba haka muke ba kai a wanda an bar shi zai ce ya fi sahabin mu amma shi ya shekara bai bacci ba saboda ya ya kuskure tahajjudin dare daya tahajjudin fa shine ya yi sallah ya kwanta to dan wannan lokacin da bai samu yayi ba bacci ya share shi to sai da ya shekara ma baccin ma an dena yace hukubatan laha yayi mata hukuba saboda wannan ƙetare wannan dare ɗaya da ta da bata yi tahajjudi ba ka gani haula humur rija mazaje ke a fage wa Allah da neman lahira ido buɗe. don haka kuma da su aka ce min mu koyi maganan kamo su dama wannan bata taso ba ba za ka iya kamo su ba amma fatashabbahu in lam takunu mislahu inna bir rijali, falahu ku yi kokari ku yi koyi ku kamanta kaman irin abin da suke yi in ba za ku iya zama su ba domin wannan tabbas maganan ku zama su dama ta taso ba to ku yi kokari ku kamanta inna tashabbuha bir rijali falahu kokarin kamanta kai da mazaje akwai rabo a cikin yin haka dan haka Allah madaukin sarki ya ba mu ikon kamantawa shine sahabin da ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wata dabba da ake kira ajassas wanda hadisin yana nan a cikin littafin imam muslim Allah madaukin sarki ya datar da mu to nan wannan kenan sanadin hadisin kenan yake cewa qala addinu an-nasiha anan idan muka dubi kalmomin guda biyu muftada da khabar ne addinu muftada kenan an-nasihatu khabar amma duka da mutadan da khabar in kaga sai kaga an musu ma'arifa addinu sai aka ce an nasihatu ba na kira duk a ciki duka ma'arifa ne to malaman balaga suna cewa idan mubtada da khabar suka zama duka ma'arifa to suna nuni ne a izuwa ga alhasri banta suna nuni ne izuwa ke keɓanta ma'ana kenan in za ka fassara wannan addinu an nasiha shine maddinu illan nasiha addini ba komai bane sai dai nasiha saboda me saboda mubtadan ya zo ma'arifa khabar din ma ya zo ma'arifa to abin da yake nufi a balagance shine alhasru addini ba komai bane sai dai nasiha kuma addinin da ake nufi anan ba addinin sakamako ba a'a addinin aiki domin a larabce akwai addini sakamako akwai addini aiki maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako anan addini sakamako ne amma kace waraditu lakum lakumul islama dina to wannan addinin aiki kenan to anan addinu an-nasiha ana nufin cewa addini na aiki sallah ta shiga azumi ya shiga duk sauran abubuwan da muka faɗa a baya duk sun shiga duk abin da yake an ce addini ne to ba komai bane nasiha ne wannan hadisin in ji malamai suka ce hadisin yana nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙwararren malami ne irin wanda babu irinsa saboda me da ya tashi zai yi magana akan abu wanda yake mai mahimmancin gaske sai ya ɗauki wani irin usulubi na wanda dole abinda ake so a sama a cikin tunaninka zai samu inda zai shiga saboda me za a samu hankalinka za a samu nutsuwanka yau idan ka je wajen malaman education za ga in kana koyan education yadda za ka koyar da ɗalibai a aji akwai abin da suke kira class management in ba ka da class management yara ba su fahimci komai ba ɗalibai ba su fahimci komai ba shi yasa a wajen tahadiru dars a larabce kenan dole akwai abin da ake kira introduction Mukaddima, idan ka shigo aji zaka karantar da dalibai da farko akwai abin da ake kira mukaddima, farkon yanda zaka yi a mukaddiman nan abin da ake so wa mutum shine kai iya kokari wajen ka taro hankalin daliban duka su saurare ka in baka iya mukaddima mai kyau ba sai ka shiga darasin wani dalibin ma bai san an fara ba sai ka kusan gama ma bai san an fara ba amma kana da mukaddima mai kyau kana shigowa daga kaso mu mukaddima to kowa zai baka hankalinsa to a lokacin da ka samu hankalinsu to a lokacin ne zaka iya sa musu zaka iya ba su ilimin da za su karba su amfana da shi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malami kwararren da ya fi duk wani malami kwarewa al'amarin nan al'amari ne na addini ya shafi komai na addini kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so abin ya shiga cikin kwakwalwan sahabbai da aka da ya tashi sai ya ba su abin mubuhami sai ce addinu an nasihatu sai ya shiru abinsa ya ce addini nasiha sai ya shiru to an ce addini nasiha in aka yi shiru ba a ƙara komai ba ba za ka iya bayanin komai ba me sa annabi ya ba su a dunkule ya ba su a dunkule ne saboda su yi tambaya domin abin da ake sa rai wa duk mutumin da ya tambaya shine mai da hankali don shauraren mai amsan da za a bashi in ka zo kana ta zuba karatu amma babu ƙofa na a yi tambaya to wani ba zai fahimci asalin abin da kake faɗa ba amma ka bashi a dunkule shi da kansa ya tunani ya ga to bai gane ba sai ya tambaye ka to lokacin da ya tambaye ka nan ana sa ran zai baka hankalinsa dan ka bashi ansa to lokacin kai kuma sai ka zuba miki abin da kake so shi yasa sai annabi ya ce addinu an nasiha sai shiru abun sa, sai ba su gane ba sai su kulna sai sabai suka ce liman to nasiha gawa to tunda sun tambaye shi kaga dole su nutsu to a lokacin shi kuma annabi sai ya zuba abin da yake so sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwararren malami ne wanda babu irin sa. da haka za a karantar sai ka koya daga uslubi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aka ce wannan hadisin da muka karanta addinu an nasiha qulna liman qala wali kitabihi wali wa lirasulihi wa li'immatil muslimina aka ce akwai wani lafazi akwai ta ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo nan sai da ya faɗi abun so uku addinu an-nasiha addinu an-nasiha addinu an-nasiha sai da ya maimaita sau uku a wasu ruwayoyi to malamai suka ce idan muka ɗauki waccan ruwayar annabi ya maimaita so uku me yasa ya maimaita abinda yasa ya maimaita shi ma ɗan usulubi ne na ubangijinsa Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da Allah zai magana akan wani abu wanda yake mai mahimmancin gaske baya faɗa so ɗaya ya shiru sai ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita walaƙad yassarnal qur'ana lizikri fa hal min mudakkir ba so ɗaya faɗa ba ya sake maimaita wala kad yassarna alquran lizikr ko a wani wuri yana fa kaifa azabi wa nuzur in yayi gaba sai ya sake cewa fa kaifa azabi wa uslubu tikrar kenan sai a maimaita a maimaita saboda mahimmancin abu fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wailun yawma idhin lil mukazzibin ba so dai ba Allah sai maimaita ya maimaita saboda muhimmancin abin domin wannan maimaitawar zai daɗa sa abun ya shiga cikin kwakwalwa kuma ya samu inda zai zauna shine malami suka ce in muka ɗauki waccan ruwayar na annabi ya maimaita addinu an nasiha hasso uku to saboda muhimmancin wannan al'amari ne to da suka tambayi annabi suka ce kulna muka ce liman gawa nasihar gawa sai ce lillahi nasiha ga Allah to yaya za a yi ka yi wa Allah nasiha shine malamai suke cewa nasiha wa Allah ya tattaro abubuwa guda biyu da farko Allah shi ya halicce ka shi shi kaɗai. bai yi tarayya da wani wajen halittanka ba to wajibi ne ka yi wa Allah nasiya wajen yin ikhlasi a cikin duk abin da za ka yi shi ne ka yi don Allah duk abin da za ka yi ka yi don Allah in ka yi don Allah to ka yi wa Allah nasiha ma'anar nasiha wa Allah ke al-ikhlas ka yi don Allah Allah da ya tashi zai halicce ka beje ya haɗa kai da wani ko ya shawara da wani ko sun tattauna da wani kafin ya yi ka ba shi ɗaya yi ka to duk abin da za ka yi kuma a rayuwarka ka yi ikhlasi ka yi don Allah shi shi kaɗai wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisi na lahuddi ko don haka zancen riya a al'amarin musulmi babu ka yi kana son Allah ya baka lada kana so mutane su yabe ka ko kuma dama ba don Allah kai ba kai dan mutane kai wannan babu in kai haka ba ka wa Allah nasiha ba duk abin da ka tashi za ka yi ka yi tsakaninka da Allah idan mutane suka zo suka ce mun gode wannan hakki ne da ke wuyansu amma kai ba ruwanka ko a gode ko kar a gode ba abin da ya shafe ka su wanda aka musu abin kirki hakki ne a wuyansu su yi godiya amma kai ko a yi ko kar a yi gobe don ba a yi godiya ba ba zai hana gobe kuma ka zo ka ƙara yin abin kirkin ba saboda me saboda wanda kai dan shi ya sani kuma ya karba kuma zai gode maka shine zai baka lada innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura shikenan mu ba mu ce ku ba mu wani sakamako ko ku ce kun gode ba a'a to amma shi dan adam a hakkin karan kansa in an mishi alheri sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa ya me ya gode man la yashkurun nas la yashkurun laha wanda mutane za su mishi abun kirki ya ki godiya to ko Allah ne mishi ba zai gode ba man suni alakumul ma'rufa fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu ko hatta tarawna annakum qad kafa'atumuhu idan mutun ya muku abun kirki ku bashi tukuiki in ba ku da abin da za ku mishi tukuici da shi to ku ta mishi addu'a har sai kun ga cewa kun ba shi tukuici kaga wannan a hakkinka kenan kai da aka maka amma kai da kai abin kirki kar ka shaurari cewa wai a zo a ce an gode ko ba gode ba kai kayi ne dan Allah ya gode maka kuma Allah inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala duk mutumin da ya aiki mai kyau Allah ba zai taba tozar ladan shi ba Allah zai bashi to wannan nasiha wa Allah kenan na farko nasiha wa Allah shi ne ka shaida wa Allah kaɗaitakarsa ka yadda a zuciyanka kuma ka tabbatar da baki da aiki ka tabbatar wa Allah kaɗaitakarsa don haka idan mai kyau ya same ka ka gode wa Allah ka tabbatar cewa Allah maɗaukacin sarki shi ya yi maka in mara kyau ya same ka ka yadda Allah maɗaukacin sarki shi ne ya jarabce ka da wannan mara kyau kar ka ɗiba ka je ka jibga wani ba a ce ba sababi ba amma sababi ba shi da tasiri almusabbabu shine mai tasiri da haka idan wani yabo ta hanya wajen ya cutar da kai kai ka yadda cewa eh shi sanadi ne kawai da Allah bai yadda ba ma duk sanadinsa bai isa isa cutan ya same ka ba ka yadda da wannan idan ka yadda da wannan shi ke magana ta kare ka yi wa Allah nasiha sannan ka yadda cewa shi Allah yana yin abin da ya ga dama ne kuma ba a tuhumansa ba a tambayan shi mai yasa yi kaza in Allah ya kawai kuma duk abin da Allah ya mai kyau ne Allah ya kuskure Allah ba ya kuskure akwai wani malamin mu professor ne sun tafi wani workshop shikenan sai wani professor kuma sai zo karantar da su da ya ba su lecture sai ke cewa sai sai na cewa shi ya san abin da in ji shi profesan da ya koyar da su malamin namu kenan sai na ce musu wai shi ya san abin da Allah ba zai taɓa iya yi ba ka ji ko? su ya ce shi ya san abin da Allah ba zai taɓa iya yi ba sai mutane aka ɗora hannu a ha ah, profesa ya gama yawo ai kwakwalwansa ya riga ne ya juya a yi shi kenan kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ya ce to ya gaya musu sai aka ce iya eh, faɗa sai Allah ba zai taɓa yayin kuskure ba <laughs> shi Allah ba zai taɓa yayin kuskure ba shi Allah ba ya kuskure duk abin da Allah ya daidai ne ko. in ka yadda da wannan to kayi wa Allah nasiha amma ka ɗauka cewa Allah yakan yi ba daidai ba ka ɓata kuma baka yi wa Allah nasiha ka rasa addini shi Allah ba ya kuskure duk abin da ya daidai ne ko me Allah ya daidai ne ko ba ka ba ya haɗa ka da wata muguwar mata mala kullum hankalinka a tashi daidai ke nan Allah ya daidai Allah bai kuskure ba ita ce matarka kuma akwai a bayan mun karanta malamai sun yi mana bayanin cewa ranar kiyama an shiga aljanna Allah zai nuna wa mutane sirrin kaddara in ka shiga aljanna Allah ya nuna maka sirrin da yasa ya hada ka da wannan matar godiya wa Allah za ka yi za ka ce ta Allah kai daidai a da da gada da yana wata tagara na a duniyan ba domin ƙila da bai haɗa ka da ita ba wata ƙila to da ma ba za ka samu aljannan ba ƙila kila sanadiyantar wannan azaban da kake sha kila shine sanadin aljanna to Allah ya daidai ko bai daidai ya daidai shi yasa karka yi wa Allah nasiha kar saboda ka shiga cikin wani wahala ko damuwa ka dinga ganin cewa Allah bai daidai ba shi yasa da mu musulmi da wanda ba musulmi ba anan ake gane bambanci wani sai ga saboda rashin musulunci bai san irin wannan karatun ba ba shi da Allah ba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga wata damuwa sai ka jena wai shi mai yawa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka rashin imani kenan bai yi wa Allah nasiha ba wai ya ce wai mai yawa Allah da kuma Allah zai nuna mishi dalilin da yasa hakan ta faru godiya zai yi wa Allah to wannan malamai suka ce shine abin da ake kira cewa yi wa Allah nasiha wa likitabihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne ka yi wa Allah nasiha kuma ka yi wa littafin Allah nasiha menene yi wa littafin Allah nasiha littafin Allah dai shine alkur'ani mai girma shine ka gaske. duk labarin da ya zo a qur'ani ka yadda gaskiya ne ina ba ta mun gani duk labarin da aka bayar aka ce ga wani labari kissa a cikin alkur'ani tarihi waye ka yadda cewa wannan labarin gaskiya ne ko ba ka ba Kasan akwai labarin da ya zo a cikin alkur'ani wanda in ka ce za ka auna da hankali ne hankalinka ba zai karɓa ba misali ƙala man tini bi arshiha qabla an yatuni muslimin minal jinni, ana jinni ka آتيك به قبل an تقوم min مقامك ko. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده wannan labarin imani ne kawai yake nema amma hankali ba zai karɓa ba annabi Sulaiman tsuntsu ya zo ya bashi labari cewa akwai wasu mutane a ƙasan Saba'u ƙasan Yaman suna nan mace ce sarkinsu ita ce shugabansu kuma bautar rana suke ba Allah ba yace to ga wasiƙa ka je ka kira ka jefa musu wasiƙa cewa ina kiran su zuwa ga bautan Allah makaɗaici ba bautan rana ba aka kai musu wasiƙa suka karanta Bilkis ta gaya wa mutananta shikenan suka ce a aikin sani mu kawai abin da kika ce mu shi zamu in kin ce mu je mu dauko shi sai mu je mu dauko shi tace a zan ma dauko shi bata taso ba yanzu za mu yi ƙoƙari mu jarraba shi ne mu gashin cewa sarkin duniya ne ko kuma annabin Allah ne in muka jarraba shi muka gano cewa sarkin duniya ne to za mu fuskance shi da yaƙi don muna da ƙarfin da za mu iya yi in muka fahimci annabin Allah ne kar mu yi faɗa da shi don ba za mu iya ba sai ta shirya kyauta ko sai ta aika wa annabi Sulaiman ya ce a tuni ni bi malin fama ata ni Allahu khairan mimma atakum balantum bi hadiyatikum tafrahun annabi Sulaiman yace ina ni ne za ku nuna dukiya kaza kaza yasa aljanu suka duk abin da suka zo da shi aka aljanu suka shimfida a ƙasa aka taka sai suka gano cewa wannan fa wannan ba sarkin duniya bane annabin Allah ne da suka je suka mata bata labari sai ta ce to bari ta je da kanta ta gana da shi tsakanin inda yake da inda take an ce zai kai wata biyu tafiya ta taso sai bai rage tsakanin mil goma sha biyu tsakanin inda take ba inda ai bai rage tsakanin mil goma sha biyu ita ta shigo inda yake ba ta zo fadansa sai annabi sulaiman ya ce wa jama'arsa tunda shi Allah ya hore mishi mutane da aljanu da kowa sai ya ce wa jama'ansa man tini bi ha qabla an ya tuni muslimi domin tsuntsun ya bashi labari walaha arshin azim tana da gadon sarauta wanda yake mai girma kuma kafin ta taho an sa gadan a cikin wani ɗaki mai kariyan gaske an sa mutane da aljanu suna gadin gadan gado ne na zinari annabi suleiman ya ce waye zai iya tafiya ya je ya ɗauko mun gadan a garinsu ya kawo mun gadan kafin ita balkisu ta iso nan gabana kuma bai wuce mil goma sha biyu ba ta shigo ita kuma garinta yana tafiyan kamar wata biyu sai ifiritu wani aljani a wajen ya ce zan je in ɗauko maka zan je in ɗauko maka gadan kafin ka tashi daga inda kake zaune to shi kuma zai tashi ne bayan rana ta raba biyu sai annabi sulama ya ce a'a ai kafin in tashi ita kuma ta iso ni kuma ina son gadan ya riga ta zuwa ne qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wani wanda yake da ilimin littafi sai ya ce wa annabi sulaiman ana ka bihi kabla an ilai ka darfuka mutum ne ba ya ce zan tafi garin in je in dauko gadon kafin ka ibta ido ku ji wa mutum ne yana zaune a gaban annabi suleiman ce zan tafi garin nasu in dauko gadon in kawo kafin ka ibta ido sai annabi suleiman yace yawwa to naka yayi domin ibta ido na san zai za ka iya kawowa kenan kafin ita ta min kafin ita ta zuwa sai ce ka je ka kawo sai ce wa annabi suleiman daga kanka sama da annabi suleiman ya haka sai ce sauke da ya sauke falan mara ahu mustaqirin inda sai ga gadan a gaba kawo labari ne qur'ani ne kawo tun za ka yi na siya sai ka bi yi imani ka yadda cewa gaskiya Allah ji kan liman hamajan. da ya fassara mana wannan ayan sai ya ce a nan duniya aka yi wannan ya ce a duniyan nan tamu a nan aka yi kawo ƙarshen imani kenan ya yi wa ƙur'ani nasiha abinda ake so kenan duk labarin da ya zo a ƙur'ani ba kokonto gaskiya ne to in ka yadda ka yi wa ƙur'ani nasiha amma ka tsaya kana ta baba to Allah ya shirya abu ya zo a ƙur'ani kana ta baba wai ko ka ce za ka auna da ƙwaƙwalwa ya za ka yi ka auna da ƙwaƙwalwa al'amarin ubangiji al'amarin ubangiji za ka iya auna shi da ƙwaƙwalwanka ne ai Allah ne kawo gadon ai to shi kuma Allah yana ruwansa idan ya wuce nan so miliyan Allah ba zai kawo shi ba saboda shi mutumin an ce Allah ya roƙa ya roƙi Allah ne da ismullahi al'azam da ya roƙi Allah da wannan sune ya ce Allah ya kawo kuma Allah ya kawo shi kenan magana ta ƙari shi kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabihi nasiha da zaka yi wa alqur'ani shine ka gaskata duk abin da yazo a cikin alqur'ani shi yasa kafure suka kafurta idan aka yi magana cikin qur'ani sai su kiyarda Allah madaukin sarki yayi maganan kuda yayi maganan gizo gizo a qur'ani ko Shi shikenan sai kafirai suka koma gefe ai kaza wannan ai ba littafin Allah bane inda littafin Allah ne ya shabe tsaya yana wani magana kan kananan kananan abubuwa haka wai kuda wai gizo gizo sai Allah ya ce to ai inna Allah la yasayi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ba kuda ko gizo gizo ba ko sauro ne in dai bayanin da za a maka in aka faɗi sauro hakan ne zai sa ka gane Allah ya ce to ko sauro ne zai yi maganansa kaga kuda ya fi sauro gizo gizo ya fi sauro Allah ya ce to ko sauro ne to shi yasa kafirai suka kafirta saboda ba su yi wa qur'ani nasiha ba su suna kokonto cewa labarurrukan da suka zo a cikin Al-Qur'ani kamar ba haka bane to kai musulmi abin da ake so da kai shine me ka gaskata duk labarin da zai zo a cikin Al-Qur'ani ka yadda gaskiya ne akwai wasu mustashirikun, wanda an je an wanke musu kwakwalwa sai suna cewa ai suratu yusuf wai yanda an shagala da zancen soyayya a cikin ƙur'ani don haka sai abin yana nuna kaman ba ƙur'ani ba kaji ba to ya ba za a shagala da maganar soyayya a ciki ba soyayyan ba bangaren rayuwar dan adam ba ne. to dole Allah ya gaya maka ya zaka yi shi to sannan nasiha wa littafin Allah shine imtisalu awamiril qur'an duk abinda qur'ani yace ayi to kai mun gane ko ijtinabu ha ka nisanci abinda qur'ani ya hana in qur'ani yace ayi gaskiya to kai gaskiya in qur'ani yace a rike amana ka rike amana in ƙur'ani ya ce a sada zumunci kar a yanke zumunci to ka sada zumuncin kar ka yanke in ƙur'ani ya ce kar a sha giya kar a yi caca kar a yi zamba kar kar ka yi idan ka yi haka ka yi wa ƙur'ani nasiha amma idan baka yi haka ba baka yi wa ƙur'ani nasiha ba in baka yi wa ƙur'ani nasiha ba kuma ka saba wa manzon Allah in ka saba wa manzon Allah ka saba wa Allah shikenan kaga mutum sai ya tafi kenan sannan daga cikin nasiha wa ƙur'ani wa likitabihi shine kai imani duk hukuncin da ya zo a cikin ƙur'ani to ba hukuncin kuma da ya kai shi shine mafi alheri shine mafi kyan hukunci ba za a taba kuma samun wani hukunci wanda ya kama da shi ba yi wa ƙur'ani nasiha ke mun gane wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas wannan hukuncin qur'ani kenan was sariqu was sariqatu faqdu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah barawo kenan in yayi sata amin a yanki hannu wanda ya kashe wani ba gaira babu dalili a kashe wanda ya cire wani ido ba gaira babu dalili a cire mishi nashi wanda ya cire wani kunne ba gaira ba a cire mishi to ka yadda a zuciyanka cewa wannan hukunci shine hukuncin da ya fi kowanne to ka yi wa ƙur'ani nasiha amma idan ka soma ƙudurcewa a zuciyanka kamar cewa akwai wani hukuncin da ya fi wannan to ba ka yi wa ƙur'ani nasiya ba ba ka yi wa Allah da annabi biyayya ba kun sa ko wanda sai a zo yana wani yanke maka ƙwaƙwalwa kai ka zo mahaukaci kenan baka da tunani imanin kama ina ka sa shi a yanzu in wannan ya kashe wannan shi ma ka ce a kashe shi an yi rasa mutum biyu ke a ka dona waka eh don haka za a soke hukuncin kisa wanda ya kisa ba za a kashe shi ba sai dai a ɗaure shi wai rai da rai gobe kuma wani gwamna zai ce ya yafe mishi ba shi kenan wai an an kashe wai an rasa rai biyu Allah ya ce walakun fil qisasi haya ya ulil albabi lallakum tattaqu wallahi kuna da rayuwa a cikin kisasi in ko ba za yi kisasi ba to an dinga mutuwa ce ko ku ko ku so in kuna son zaman lafiya wanda ya amishi to za zauna lafiya amma ana wani kwaskwari ma na ƙarya da wofi wai kaza kaza waye qur'ani shekara dubu da nawa ko da haka sai ana ganin kamar me ya tsufa ai yanzu wani zamani ne civilized waye dukkan ya wufi. wallahi wannan qur'ani in duniya za ta shekara miliyan goma nan gaba qur'ani yana daidai da ita da haka dole ka yi wa ƙur'ani nasiha duk hukuncin da ya zo a cikin ƙur'ani shine hukuncin da ya fi kowane ai yanzu barawa ya yi sata an zo an yanke hannunsa kutaye zo su yi yawa a a ka ji wani aukan banza wai kutaye za su yi yawa <laughs> wannan rashin hankali ya ina eh? to da kutaren ba su yawa an yanke hannun farayi ba yanzu ba gashi ana ta sassare mutane ba gaira babu dalili ba eh kar ku yadda da wannan duk wanda ka je yana wannan surutun ɓatacce ne dole ka yadda cewa hukuncin ƙur'ani shine mafi kyan hukunci alaisallahu bi ahkamil hakim ko menene a daidai ne bi ahkamil hakimi bala shin Allah ba shine mafi kyan wato hukuncin duk wani masu hukunci ba gaskiya ne ba wani wanda ya isa wa mana hasanu minallahi hukuman liqaumin Wa ya isa kai Allah iya hukunci babu dan haka duk wanda ya zo ya ɗauko wani hukunci a ƙur'ani wai yana so ya kwaskwari ma shi yana ganin kamar wannan hukuncin bai tafi daidai da zamani ba ya ɓata da haka mu musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi wa littafin allah nasiha daga cikin nasiha wa littafin allah shine mai shine ka yadda da duk hukuncin da ya zo a cikinsa shine hukuncin da ya fi kowanne kyau duk wani wanda yake ba shi ba to barna ne kuma ka je ka duba a duniya an ce wai mutum ya yi sata ba za a yanke hannunsa ba amma an yadda a jefa mishi taya a haɗa mishi wuta ina cin mutuncin ɗan adam yanke hannu ne cin mutuncin ɗan adam ko rataya mishi taya har sai ya kone shi ne cin mutuncinsa wanne ne cin mutunci ka gani amma an kona mutum da taya ba a ce komai ba amma an yanke hannunsa don ya yi sata duniya ta yi cara saboda ba a san Allah ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasiha wa qur'ani shine ka yadda cewa qur'anin littafin Allah ne kuma ka yadda mala'ika jibrilu shi ya kawo qur'anin kuma ya saukar a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin sai ka yadda da wannan littafin Allah ne kuma Jibril shi ya saukar da shi kuma ya saukar a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yadda da wannan to nan ma kayi wa qur'ani nasiha in kai wa qur'ani nasiha kuma ka bi manzan Allah in kai manzan Allah ka bi Allah qulna liman qala lillahi wa kitabihi wa rasulihi nasiha addini nasiha ne ga manzan Allah menene nasihar da za ka yi wa manzan Allah shine ka yadda cewa huwa rasulun haqq manzo ne na gaskiya sannan almutabaatu lahu dole ka bi shi kai wa manzo Allah nasiha shine ka bi manzan Allah in annabi ya ce ga hanyar da za a bi to ba zancen wani wata hanya kuma wanda annabin ce abin nan zaka bi to kai wa annabi nasiha amma annabi yana ga hanyar da za a bi kai ma kana kokarin bin wata naka daban to ba kai wa manzo nasiha ba kuma ka shiga kuskure sannan ka ba da gaskiya duk abinda annabi ya ba da labarinsa na labarurrukan abubuwan da suka wuce ka yadda gaskiya ne annabi ya ba da labarurruka da yawa cewa an yi kaza an yi kaza a da to dukka yadda cewa gaskiya ne abubuwan da suke faruwa yanzu wanda annabi ya ba da labarinsu ka yadda gaskiya ne sannan wanda za su zo nan gaba annabi ya ba da labari ka yadda gaskiya ne suna nan zuwa in Allah ya baka tsawon rai duk abin da annabi ya faɗa ya ce nan gaba za a yi ka yadda cewa gaskiya ne kuma za a yi idan annabi ya bada umarni ka bi idan ya hani ka hannu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk kuma abin da annabi ya zo da shi ka yadda cewa daga Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda annabi ya zo da shi ka yadda daga Allah ne idan ka bi shi ka bi Allah ya allazina amanu a atiullaha wa atiur rasul ko haka Allah ya yake man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa in tuɗi uhu ta tuti'uhu tahtadu kenan ka bi Allah ka bi manzan Allah wanda ya bi manzan Allah ya bi Allah sannan kun bi shi kun shiryu wa ma kuma rasulu Fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya zo da shi ka rike hannu biyu a wani hadisi annabi ya gaya wa sahabbansa da ya koya musu wani karatu ya ce addu alaiha bin nawaji ku riƙe abinda na gaya muku da haƙoran gaba ku cije shi da kyau ba sakaci cikin abinda annabi sallallahu alaihi ya tsora mu akai to wannan ka yi wa manzan Allah nasiha kenan wali a'immatil musulmi sannan addini nasiha ne ga shugabannin musulunci malamai masu fassara wannan hadisi wanda suke mishi sharhi suke cewa shugabannin musulunci iri biyu ne akwai malamai akwai sarakuna malamai shugabannin musulmi ne sarakuna su ma shugabannin musulmi ne to su ma ka yi musu nasiha ta ina aka ce malamai su sun gaji annabawa ne ta hanyar yin da'awa ko ta hanyar ilimi su malamai sun gaji annabawa shi yasa suka zama shugabanni saboda sun gaji annabawa ga ilimi kuma ga yin da'awa to don haka shugabanni ne don haka dole musulmi mai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa malamai nasiha menene nasihar da zai musu da farko malamai suka ce muhabbatuhum kaso su kaso malaman me yasa za ka so su suka ce saboda in baka so su ba ba za ka iya koyi da su ba idan ka tsani mutum ba za ka iya koyi da shi ba amma kana son shi in yana in yana sa hula haka sai ga kai ma ka ne sai ga kai saboda kana kaunan shi sai ga kai ma kana sa hula irin nashi ko ba ka ba a ba ga yaran mu ba ga yaran mu ai muna kallon su ai ubansa ya sa mishi suna Abdullahi amma ya ga wani bol da yake so sai canja Abdullahi gobe sai ga ya je wajen mai aski an kwashe mishi nan an kwashe mishi nan wai don ya ga wannan dan bol din yayi saboda yana san shi shi yasa har yake koyi da shi ko to kaga shine aka ce to daga nasihar da zaka yi wa malamai shine ka su domin baka so su ba zaka iya koyi da su ba sannan daga cikin nasiha da za a yi wa malamai shine aka ce musa'adatuhum fi nashr al-haqqi wa bayanihi kai wa malamai nasiha wajen taimaka musu wajen yada gaskiya da bayyana gaskiya ka taimaka wa malami wajen yada gaskiya da bayyana gaskiya ba malami ya sauka a sholda kana daɗa an giza shi in giza mai kan turuwa la ka taimaka mishi wajen bayanin gaskiya ya sauka a sholda, Allah ƙara lafiya eh, kuma ka san ba gaskiya ke faɗa la ilaha illallah kai wallahi baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba baka yi abinda annabi yace kai ba ka ga mutum ya kauce a hanya wa kana Allah ya kara lafiya eh saboda yana faɗa abinda ranka yake so ya sa wasu da zagi a gaba kai kana jin daɗi kana daɗa ziga shi ingiza mai kan turuwa wallahi barkaji duk malamin da ka zauna a gabansa duk abin da yake in na zuwa aljanna ne tare za ku tafi in na zuwa wuta ne wallahi tare za ku tafi wasan aka sun an sama ilhana kama ya sunun lisan an nutqum bihi fa innaka inda sama ilhana sharikul liqa'ilihi fantabi duk abin da ka sa a gaba kake shauraro in na lada ne me faɗan in lada yake samu tare za ku samu in zunubi yake samu tare za ku samu kar ka dauka za ka tsira shi yasa ya ce wasan aka sun an sama'il khana kama yasunul lisan an nutukum bihi fa innaka inda sama'il khana sharikul lika'ilihi ko waƙe waƙen banza da wofi kasa kake ji wallahi zunubin da za a ba shi mai yin shi za a baka ba dadi ba kai idan karatun qur'ani kasa gaba kake ji ladan da za a ba mai karantawa shi za a baka ba daɗi ba ƙari shi ya sa ma a ƙa'idan musulunci da yanzu zan zo ina karanta alƙur'ani kai kuma sai ka zo ka zauna musamman shauraro na kake ji to duk hukuncin da ya kama ni ya kama ka in na zo kan sujada in nai kai ma dole sai ka yi domin muna tare a ladan malami ya zo yana shirme ya fita a layi yana abin da ba haka annabi ya ce kai kuma Allah ƙara lafiya inna sai gari ya waye la ilaha illallah Allah ka shirya tare za ku tafi kar ka ɗauka shi ɗaya zai tafi wallahi tare za ku tafi to amma abin da ake so da kai ina ta mun gane shine idan ka ga malami zai kauce ka taimaka mishi wajen bayanin gaskiya ka dawo da shi a akwai wani sahabi ana ce mishi rabi'u bin ziyad al-harisi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina umar ya zama khalifa ko da ya zama halifa sai jama'a suna zuwa daga wuri-wuri suna zuwa wajen sayyidina umar to shi sayyidina umar yana so in kun zo ku dance wani abu a gaban shi yana so a ce wani abu wata ran sai wasu suka zo wannan ya tashi ya ce kaza wannan ya ce kaza sai akwai wani saurayi a gefe wani mai nutsuwan gaske shi sai shiru bai ce kome ba har an gama kaman za a tafi shi bai ce kome ba sai sai na umar ya ce saurayi kai ba za ka kaɗan ce wani abu mana shi kenan shi kenan sai wannan saurayin ya ce innaka ya amiral mumini ma wullita amra hadhihi al-umma illa ibtila'an min Allah azza wa jalla ibtalaka kaji ba ibtalaka bihi sai ce fattaqillaha fi ma wulita wa alam annahu law dallat shiyatun bi furat lasu'ilta anha yawmal qiyamah kaji ba ya gaya mishi gaskiya ba tsoro yace kai amirul mu'minin ka sani Allah ya baka shugabancin wannan al'umma ba wani abu ne wai na taya ka murna ba Jarabawa ce Allah ya jarabce ka da ita da haka abinda zan gaya maka ka ji tsoron Allah cikin wannan nauyi da Allah ya ɗora maka kuma ka sani da akuya za ta yi batan hanya a gaban kogin fura ran kiyama sai Allah ya tambaye ka sai sai na umar ce ma ni ahadun mun ustukhliftu kama saddaqani rabi'i tunda Allah ya bani shugabancin nan ban taɓa samun mutumin da ya gaya mun gaskiya kamar yadda rabi'u ya gaya mun gaskiya ba don haka malami ba zai kauce hanya kai kuma shi kenan sai ka daɗa ingiza shi ba in kai haka ba ka yi wa malamin nasiha ba kuma ba ka yi biyayya ga abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ka yi wa malami nasiha na shiru kutubahu littattafai malami zai iya rubuta littafi amma ba shi da kuɗin da zai mai ya buga ya watsa ilimi a duniya to kai kana da kuɗi buga ka buga littafin shi malami ya rubuta kai ka buga a watsa duniya in kai aka kai wa malami nasiha sai kuma malamai suka ce au bil wasa'il ilaniya al mutanawwi'a ko kuma hanyoyin sadarwa iri daban-daban yanzu kana zaune duk malaman duniyan nan sai ka ji karatunsu amma ba malamin ne ya yi watsa ba wasu ne ko wani ne shi malami ya yi karatu wani kuma sai mai sai watsa karatun duniya to wanda ya watsan nan ya yi wa malami nasiha kuma ya yi bi umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan nasiha ne ga malami sannan duk abin da aka zo aka ce malam wane kaza duk da cewa malamai sun ce wannan ya shafi kowa da kowa ne ba sai malami ba in aka zo ka ce malam wane ka za ka faɗo mummunan abu dangane da shi to karka yadda sai ka tabbatar shine suka ce wannan ba sai malami ba kowa da kowa haka ne in ja ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu an tusibu min qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimin daga ƙarshe nasiha ga malami shine idan ka ga ya aikata kuskure kar ka yi shiru kar ka ce a ah, to ni zan koya mishi ko shi zai koya mun ba malami ba ne kai haka a zai iya zama malami ne amma wannan abin da kake kamar ya sani ashe bai sani ba kai kuma Allah ya sanar da kai naka suka ce daga cikin nasiha wa malami shine in kaga yayi kuskure kar kai shiru ka gaya mishi akwai malamin da ya kai manzo Allah ne ai babu ko. an yi sallah an yi ɗaya daga cikin salloli guda biyu ko azhar ko la'asar sai annabi raka'a biyu da ya raka'a biyu ko sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya tashi ya je kofar masallaci ya jinginu da wani dan zartake haka a wanda suke cikin sallan akwai abubakar akwai umar akwai aliyu akwai usman sai suka yi shi'a ah, sallan azhar kuma raka'a biyu annabi ya sallame sai wani daga ciki zuliyadain sai ya tashi ya je samun manzon Allah ya ce ya rasulullah kuskure ne ka yi ko Allah ya dawo da sallan raka biyu ne sai annabi ya ce ko ɗaya ba wanda ya ba. Allah bai dawo da sallah biyu ba kuma ban yi kuskure sai ce a cikin biyun da ɗaya ya faru <laughs> da manzo Allah fa yake ba a an akwai mutumin da in yayi komai daidai ne ba wanda annabi ko amma ya yi sallah raka a biyu ya sallame amma zule da yini bai ce ai tun da annabi ne a shi ke nan ba ya zai ce annabi allah ya dawo mana da sallan biyu ne ko kai mantuwa sai ce a ni ban manta ba kuma allah bai dawo da shi biyu ba zai ce a ɗaya dai ya faru a cikin biyu sai annabi ya shigo masallaci sai ce a sadaka zule da yini kalubala shiken annabi ya tambaye bai su da ba su tashi ba su sun san raka biyu aka yi amma kwarjin manzo Allah ya hana su je su ce min su mishi magana zulle dai ne Allah ya bashi karbin rai ya je ya yi mishi magana da annabi ya dawo sai ya ce abinda zulle dai ne yake faɗa gaskiya ne sai suka ce bala kwarai kuwa gaskiya ne sai annabi ya wuce ya ƙara ka a biyu ya sallame ya yi sujadan ba'adi shi yasa yau ba za ga malami ya kuskure ka ta to ai malami ne ai ba shi ne ma yake koya mana karatu ba ah zai iya yiwuwa abinda kaje kaman ya sani wata ilma bai sani ba in ka in ka tunatar da shi ka taimaka amma ka kyale shi wai ai malami ne ya yi kuskure a kyale shi ba za a jawo hankalinsa ya fahimta ba to baka yi wa malami nasiha ba to shine sai malamai suke cewa a sai kuma sarakuna tunda an ce wali a'immatul muslimina shugabannin musulmi su sarakunan musulmi nasiha da zaka musu ko shugabannin musulmi nasiha da zaka musu shine ka yadda a zuciyanka cewa shugabanni ne ina ba ta mun gane in an ce waɗannan shugabanni ne ka yadda ka yadda shugabanni ne wannan shine nasiha farko ba ka ga ba mu da shugabanni a'a kuskure aka ce al'umma da ta rayuwa shugaba na kwana ɗaya gara ta rayu da mugun shugaba na shekara arba'in wannan illan shi ya fi sauƙi ka yadda cewa shugabanni ne amma ba ce ka bi su akan barna ba amma ka yadda ne wannan nasiha ne sannan in sun yi abu mai kyau ka faɗa ba kullum sai sharri sai sharri sai sharri abinda suka yi mai kyau wani ma bai sani ba amma mara kyau ya iya kaiwa gaba in suka yi umarni da abu mai kyau abi in suka yi umarni da abin da ya saba wa Allah wannan kar abi su ya allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil lamri minkum sannan nasiha wa shugabannin musulmi shine banda tawaye banda zanga zanga kace za a je ayo shugaba zanga zanga a Imam Usaimin yana cewa shi zanga zanga ba abinda yake jawa sai dai a zubar da jini a halatta abinda yake haram sannan abin da ake nema kuma ba za a samu shi ya ka ji malamin sun suna ce ai ba zanga-zanga wai za a je ai zanga-zanga shi ne malamai usami yana cewa tun daga zamanin halifofi kula fa'un rashidi daga lokacin aka so ma zanga-zanga alkhawarij su suka yi sai ce ka duba ka gani tun daga wannan lokacin da aka yi zanga-zangan abin da ake neman an samu ba samu ba da suka yi huruj suka fita wa sayidina ali abin da ake neman an samu kuma ka duba ko yanzu a duniyar mu ta yau wace ƙasa ne suka yi zanga-zanga wa shugabannin kuma suka samu abin da suke so ka je misira ko ka je yaman ko ka je iraq ka je libya me yake faruwa siriya da aka yi wa shugabannin zanga-zanga Gaddafi ya ce za ku kashe ni na yadda za ku kashe ni amma wallahi za ku zo ku neme ni ku da kanku kuma ba za ku same ni abin da ya faru ke abin da ɗan Libya yana bacci za a zo a kwankwasa mishi kofa a ce gashi an kawo daga gwamnati shine yanzu yake layin nema bai samu eh kun san a libya fa duk ɗan libya in yau aka haife shi to gwamnati dole sai ta gina mishi gida ƙa'ida ne wannan dole ana haihuwansa yau to akwai gidansa gwamnati za ta gina mishi irin waɗannan abubuwan da yawa suka tada zanga-zanga to sun samu abin da suke so ba a bala'i suke ba iraq da suka yi wa saddam zanga-zanga har aka zo aka kama shi suka ba wa tura haɗin kai tura suka kama shi suka je suka rataye shi to yanzu iraq ɗin ma zancen raba ta biyu ake ko tun daga ranar ana ta rikici yanzu wasu bangare sun ce sai dai a raba ƙasan kuma wallahi an raba ƙasan ma kuma ba za a samu abin da ake so ba sudan ko ba ka ba ga sudan kusa da mu da suka tada tawaye wa albashir har sai da aka raba ƙasan yanzu wajen mutum dubu na sun gudu daga can inda aka rawan sun koma gudun hijira a can inda suka baro din da sai za kar wani ya zo yanzu yana yaudaran kawai wai a je zanga-zanga zanga-zanga ba zai taɓa baka abin da kake so ba malamai abin da suka ce kenan a sharhin wannan hadisin cewa tun daga zamanin khawari zanga-zanga bai taɓa biyan bukatan abin da ake nema ba a zamanin shugaban ƙasa baban gida wani irin zanga-zanga ne ba a yi wai ibb Moscow? haka ake cewa ne gomi aka yi wani irin mugun zanga-zanga amma hakan ta sa ya tafi bai tafi ba haka ya cigaba da zaman har zuwa nan da Allah ya rubuta mishi da kansa ya ɗauka ya ba wa shunika da kansa amma zanga-zanga bai sa an bayar shi yasa malin suke ce banda zanga-zanga abu na ƙarshe wa amatihim nasiha wa al'umman musulmi kowa da kowa in dai wannan musulmi ne ka mishi nasiha ya za ka yi mishi nasiha da farko shine ka kaunace shi in dai mutum musulmi ne to ka so shi مثل المؤمنين wa tarahumihim ka كمثل jasadi. إذا اشتكى منه أضو فذا آسائر jasadi, بالسهر والهمم haka musulmi ake so annabi yake cewa misalin muminai wajen kaunan juna da san juna kaman jiki ne guda ɗaya idan ɓangare ɗaya yana ciwo duk sauran jikin sai ya ɗau ciwo da haka musulmi ana son su so juna wannan shine abin da musulmin farko suka siffantu da shi har Allah madaukin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dhalika mathalun fit tawrat wa mathalun fil injil kadhalika akhraja shaqahu fa adharu fastagrada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghiza bihim al kuffar kaunan juna da sahabbai suka yi sa annabi sallallahu Allah da kanshi ya yabe su a cikin Alƙur'ani mai girma ya nuna cewa su masu son juna ne ko suna da kaunan juna da san juna to haka ake so mu ma mu ƙaunaci juna mu so juna inda an ce wannan musulmi ne magana ta ƙare sai na umar umai bin wahab ya zo daga makka akan zai zo ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na umar ya ganshi ya ce hazal kalbu umai ga karan nan ya zo saboda kafiri ne mushriki mai bautan gunki da ya zo da ya je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan da annabi ya gaya mishi wasu kalmomi a take kawai sai sai zubar da makaman yakin sa sai ce ashhadu allah kafin ya gama ashhadu sayyidina umar ya min ya rungume shi mala soyayya mala tunda ya zama musulmi ya zama abun kauna ya zama su abun so to haka ake so mu so juna idan ka so dan uwanka musulmi ka mishi nasiha daga cikin nasiha da zaka yi wa musulmi bashashatul wajhi sakin fuska ka sake wa dan uwanka musulmi fuska wa an talqa akhaka biwajhin dalqin ko biwajhin daliqin ka hadu da dan uwanka musulmi da sakakkiyar fuska annabi yace sadaka ne wannan ba wai ka dinga turbuna fuska ka bata rai wani daga ya ganka ma kai hankali da wani ba kaza yanda ya bata ran to banda haka sannan nasiha wa musulmi ka dinga yi wa musulmi sallama idan ka gaishe ilqa'us salam yi wa musulmi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ba ku shiga aljanna ba sai ku yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna in nuna muku abin da za ku yi ku so juna ku dinga yin sallama wa juna to wannan sallaman nasiha ne wa dan uwa musulmi kuma a wani hadisi annabi ya ce yana daga haƙƙin musulmi a kan musulmi ka haɗu da shi ka yi mishi sallama ka dinga taimakon musulmi taimakon nan da za ka mishi nasiha ne ka mishi wato inu rajula a fi dabatihi ko fa tahmiluhu alaiha au me au karfau lahu mutum zai hau abun hawansa ka taimaka mishi ya hau ko ka miƙa mishi kayansa wannan ka taimake shi in kai taimake shi ka mishi nasiha sannan kuma ka dinga yi wa ɗan uwa musulmi nasiha anan nasiha ta zo a ma'anan min wa'azi da jan hankali in ka ga ɗan uwanka musulmi zai yi abin da bai dace ba kar ka kyale shi a halaka ka jawo hankalinsa wane eh kaza kaza kaza wannan bai dace ba Allah baya so annabi baya so qur'ani yana cewa khuzil afwa wa amur bil urfi kai umarni da abu mai kyau Allah ya sa mu dace anan za mu tsaya in Allah ya da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan karatu kuma Allah madaukin sarki ya sa mun yi dan Allah amin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin